dandalin VOA. Jama'a salamu alaikum. Rayuwa ta fara gudana a garin Mubi da ke jihar Adamawa bayan da dakarun Najeriya suka ƙara ƙarfafa tsaron wannan garin bayan da aka ƙwace shi daga hannun mayakan Boko Haram. wakilin mu ibrahim abdulaziz na cikin waɗanda suka zaga garin tare da dakarun tsaro inda ya leƙa kasuwar mobi domin jin ta bakin 'yan kasuwar eh to alhamdulillah mun gode wa allah ubangiji tunda jami'an tsaro sun shigo dai gashi nan dai allah ya taimaka rufa mana asiri sun karba mana garinmu yanzu ya kuke ji yanzu eh yanzu kan muna ji gashi nan dai ba mu cikin damuwa ba sa takura mana mun gode wa allah su din ma suna ta ba mu hakuri akan asarar dukiyoyinmu da muka yi da muke gani da 'yan banga da suke tare da suna taya su mun gode wa Allah mun gode musu kuma ina tafiya yanzu ma muna kasuwa mun bude kantuna ya kike ji yanzu Amma ah, to alhamdulillah wallahi mama yanzu hankali ya kwanta ya kike ji a ah, alheri alhamdulillah mun gode Allah Allah taimaka to yanzu akwai wadda dama da suka gudu suka bar gari wani kira zaki wa jama'a da suka gudu ubangiji Allah ya dawo da su lafiya su dawo gida duniya eh, mu biya kyau a fadar sarkin mubi inda aka ciccire tutocin da 'yan boko haram suka kafa ma wakilin namu ya ji ta bakin waɗanda suke ciki Mm, sun zo dai sun shiga cikin gidan gaba daya kaga wannan abu su suka fasa shi hotuna a cikin falo-falo sun shiga dakunan gidan sun kafa tutocin su a sun kafa amma yanzu da ma'aikata sun zo an cire yanzu babu tutansu babu alamansu sai dai abun da a cikin gida nan da yanzu cewa a riga an kore su an kwace a yanzu mu mun ji daɗi ba mu da matsala da komai tsakanin mu da su ma'aikatan da muke tare da su kuma ba sa tozarta mana mun gode musu sannan muna gora godiya kuma muna kara roƙonsu su kara kokari kar su bar mana. To sai dai kuma har yanzu akwai garo kyawar watse kan wasu titunan garin sannan kuma ga tarkace na irin faɗan da aka gwabza da 'yan bindigar Boko Haram ta ko'ina ba ma a cikin garin na Mubi kawai ba har ma da wani garin da ke nan kusa da ake kira mararrabar Mubi. Yanzu haka ina mararraban Mubi inda aka fafata tsakanin dakarun sojin Najeriya da kuma su mayakan na Boko Haram kusa da ni ga wani masallaci wanda wannan masallaci fari ne da hasumiya amma ko me ka duba za ka tadda ruwan hasashe ne inda aka taɓa ruwan wuta kuma ko ina ka duba ƙasa babu abin da gani sai irin hasashe da kuma irin abubuwan da aka dinga kai wa juna hari a tsakanin dakarun sojin najeriya da su mayakan na boko haram A jihar Gombe, a latilis aka dakatar da zaben fitar da 'yan takara na jam'iyyar APC a wasu mazaɓun bayan da 'yan banga suka farma wakilai da jami'an zaɓe da ma 'yan takara a wasu mazaɓin kamar yadda wannan wakili yake bayani. Sunana Kwamar Garba Tela Yarwa ga na Wudil Gombe. To a wannan mazaɓa dai an zo za a yi zaɓe mutane sun hallara kawai muna cikin shirye-shirye ya za mu yi mu je a jefa ƙuri'a yanzu za a fara an jima za a fara sai muka ga matasa baka ƙirƙirin sun zo yadda suna ta wani zage-zage ana ta wani zage-zage suna ta zagin mai gida kafin ka ankara dai daga ƙarshe sai suka fara cire adduna suna ashar sai muka ga sun fara kai sara suna saran mota kowa yana shirin gudu aka watse an yi zaɓe zaɓe ina ya yi malaman zaɓen ma suka sha akwai dokta wanda shi ma ɗan takara ne ruwa aka dinga zuba masa shi kuma ya bauchi shi kuma sun ɗan bubbugi ko motarsa ne ma shi ma dai na ganin kamar da ƙyar sha a yau litinin da karfe tara na safiya za a gudanar da wannan zaɓe da aka kasa gudanarwa a jiya. Tsohon gwamnan jihar Kebbi kuma tsohon minista Adamu Alero ya sayo sheka shi da wasu magoya bayansa zuwa jam'iyyar APC. Dindin magoya bayan mu ana nuna musu bambanci kwarai da gaske. An hana su shiga cikin zaɓe, an hana su membership card, an hana su zama delegate ana mai su sale ware mutanen jami'ar apc sun nome mu watanni da dama amma saboda yarjejenar da muka yi da kwamitin da tony anini ya shugabanta wajen ba da waɗannan makaman ya zan ba a zartar da wannan yarjejeniya ba ya nuna shugabancin babu alfola kenan waɗannan dalilai shi yasa muka ce to mun canza jam'iyya zuwa jam'iyyar apc labaran kenan Coach na kungiyar FC Barcelona Luis Eric ya ce duk da cewa tauraron dan wasansa Lionel Messi ya sake zuba kwallaye har guda uku a wasan da suka buga jiya Lahadi da kungiyar Espanyol har yanzu akwai wasu sassan wasan Messi da ke bukatar kaimi. A jiya Lahadi Lionel Messi ya sake nuna dalilan da suka sa wasu ke ganin cewar babu dan wasa kamar sa inda ya zira kwallaye har guda uku a lokacin da FC Barcelona ta doke Espanyol da ci biyar da ɗaya. Wannan shine karo na uku cikin wasanni hudu da Lionel Messi yake jefa kwallaye guda uku uku a raga. To sai dai duk da haka Luis Eric ya kalubalanci Messi da ya kara irin gudumar da yake barwa a wasu sassan wasa ba wajen jefa kwallaye a raga kawai ba ko kai farmaki kan abokan karawa musamman ma dai wajen tsaron ba yana mai faɗin cewa muna kai farmaki a zaman kungiya guda haka kuma muna komowa mu tsare bayanmu a zaman kungiya guda. ya ce yana bukatar kowa ya bada gudumawarsa wajen tare gida da kuma kai kora. dandalin VOA. da cewar ana jin dandalin VOA ne a wayoyinku na salula da kwamfutar hannu. Kada a motsa ko ina za mu tsunduma cikin ƙasar Hausa domin jin waƙoƙi na zamani. sharri ce ku dandalin VOA daga murya Amurka.

bisa kan kance ya sanar da hukumar abin da ya zo gari ka'ida ce malami ne ko ma'aikaci har babba take kar kamance ka sanar da ka inda ka zo a ba bayar da gidan kwana sannan ba ko ka kiyaye wannan ita ma ka'ida ce duk inda ka je ka girmama mutan garin dan kamance ina fatan kun gane zance na ku domin samun lada zan yi duk abin da kace shi zan maka ba jayayya ba labarai da dumudumin su shawarwari akan kiwon lafiya aure da iyali kasuwannin hannayen jari da ma sauransu suna nan a dandalin voa daga murya amurka